إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukan nan yabo da godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ira da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah Muhammadu dan Abdullah yan uwana musulmi masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan gari mai albarka garin Kafancan a gargashin karamar hukumar jama'a kuma masarautar jama'a muna farin cikin kasancewar mu tare a wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci mai tarihi kuma a wannan fusko a gaban waɗannan fuskoki masu albarka wannan ita ce a muhazara ko lacca da muka gabatar ta kusan uku za a ci a wannan gani mai albarka ga iyaye maza yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan abin da ya shafi muhimmancin ilimi a cikin wannan al'umma karatu da karantarwa idan mun ce ilimi a matakin farko muna nufin ilimin addinin musulunci a mataki na biyu muna nufin muhimmancin ilimin zamani da samarinmu matasa da kuma 'yan matanmu ku sani cewa duk mai ilimi a cikin wannan al'umma to shine idan ya yi magana dole a saurari maganarsa saboda da ilimi yake magana kuma nudukinsa furucinsa an bato ne al'ilmu aunan nasi bi an yakuna iza mafata an yakuna nutkahu zikira yin lokacin da aka yi magana ilimi to masu hankali suna saurari mai ilimi in yi shiru ma abin lura ne shirinsa kawai wani karatu ne in ya yi magana a lura da maganarsa a bita idan ya yi shiru a ce to shirin nan da ya shi ma wani ibra ne mai ilimi shine in ya kalli abu to ya wurin tunani kuma masu tunani za su yi tunani akan abin da mai ilimin na ya kalla dole ne ɗalibin ilimi mai neman karatu ya zama yana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku da na ambata ilimi shi ke mai da ɗan talaka wani ilimi shi ke mai da wanda ba a san shi ba a san shi ilimi shi ke daga na zaune ya mai da shi a tsaye ilimi haske ne ilimi albarka ne ilimi alheri ne ilimi amfani ne ilimi daraja ne ilimi haske ne ilimi shine abinda wanda bayi da shi fa nema yake a danganta shi zuwa ga wannan abin bai da ilimin amma in an ce masa shi mai ilimi ne sai ji daɗi kamar yanzu jahili kasar gumin jahili in ka gan shi ka ce akramakallah sai ce na'am na'am amma shi ba mai ilimi ba ne saboda darajar ilimi in an ce kai mai ilimi ne aka ce malam to zai ji daɗi magini ne watakila bai iya ginin ba birkila ne lebura ne bai ma iya aikin ba kana ganin suka ce injiniya injiniya sai ce na'am na'am na'am injiniya fa ko wanda ya digiri baya fa zama injiniya sai ya je wani kwas na musamman kafin a ce da shi injiniya a jikin sunansa a rubuta eng nir amma mutum yana zaune kawai da ya fara yan kwale-kwale ko kafin da ne mai kwale-kwale kana sha injiniya da ce na ilimin shi ne wanda bayi da shi yake fama da jahilci idan ka kira shi da sunan jahilcin sai ya yi fada da kai yanzu wani jahili ne bai da karatu ba ilimi sai ka zo cikin abokanansa ana gaisawa kuna zuwa za ku tafa ka ce ya kasurgumin jahili kuka tafa tab a ce an raba ku amma ba shi jahilin ne amma bai yadda ka ce masa shi jahili bane ashe ilimi yana da amfani to misa samarin mu matasa muke zama muke sakaci akan neman ilimi yanzu muna zaune a nan a cikin duhu muke dare ne amma ilimi ne haskaka mana wurin nan ga wata wuta nan ga wani abu can ɗan ƙarami ana kashe shi ga duhu Allah ya sanya aka yi baturi ya yi tunani ya yi basira ya yi tunani ya haɗa wancan da wancan da wancan da wancan in an kunna sai ya haskaka in an kashe sai ya mutu da wata babbar wuta nan a sama ana kashe ta sai ga duhu amma da an kunna sai ga haske zafi muke ji amma ga wasu na'urori nan kaga ita kadai fa tana ta juyawa ba ta magana amma sai aiki inda za ka barta ta shekara ɗari in dai ba wani injinta ne lalace ba yi za ta yi kuma abin mamaki wannan wutar ita ake jona mata kuma ta baka iska mai sanyi ilimi ne watakila da ba ita da ka ɗauki maficinka da kaba kana fafa fafa fafa fafa hannunka har ya gaji amma kaga saboda ilimi dubu wani abu wata na'ura aka baka ga tanin tana kada maka sai ka kwana kana sha ga wasu na'urori na a gabana na, suna ba sa magana sai naɗa duk abin da nake yi suna kallo na suna ta naɗewa komi na faɗa sai sun naɗe daga nan zuwa shekara ɗari in za a zo a kunna wannan abin za a ji muryata yadda take da sifata da yadda nake ko da duk mun mutu gaba daya wannan abin da aka naɗe, wallahi tallahi ilimi ya tabbatar da za a iya ganinsa za a iya jinsa sama da shekaru 100,000 masu zuwa da idan an gina gida duk shekara sai an yi yaɓe ana ta yaɓe ana ta yaɓe don kada ruwa ya lalata yanzu dubu wani abu da aka yi mai ƙanƙani sunan sauyi tayil gashi nan da ana shan wahalar fenti duk shekara biyu uku sai an kashe kudi an yi fenti yanzu wannan in ka makala shi har kiyama ta tashi sai dai in ka fari shi ba kai bayan fenti ilimi ne kawo shi ba jahilci ba a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarun da suka rayu sun yi sallah a masallacin su ba carpet ba tile amma yanzu kudin akwai tile kuma akwai carpet da haka mutum zai zo ya birgimansa a nan bai da damuwa rigarsa ba za ta ɓaci ba amma da a cikin ƙasa da taɓo suke duka mai ja wannan ilimi da da kafa ake tafiya amma bature ya zo yi wata na'ura sai ka hau kanta ka ɗura mata wani ruwa wai shi fetur ka mataki ka surkuma mata wani abu wai giya ka taka wani abu a kafan kawai sai ga ta wulla da gudu nan da nan zai yi ta gudu me ja wannan ilimi da akan dawaki ake da jakuna da raƙuma da in za a tafi makka sallama ake da iyalinka da matanka kuna sallama suna kuka kana kuka don ba lalle ka dawo ba saboda bala'in tafiyar ƙafa. dabbobin da ake hawa ma a tafi da su wasu ba sa iya ƙarisa hanyar suke mutuwa amma yanzu za ka iya zuwa makka a yanzu nan ina muku magana wallahi zan iya zuwa ka'aba kafin asuba da na je na hau jirgi yana luluka ni zan je in sauka sai a sallar asuba ne yanzu kaga bayan sallar isha'i amma da sai an ɗebi shekaru kafin aji ilimi yanzu karatun nan da nake akwai wasu mutanen da suke waje sun fi kuna nan cikin masallaci yawa abun mamaki gani iya muryata amma ba mamaki na wajen nan sun fi na ciki jima saboda wasu amsa kowa da aka sa wani karfe ne gashi nan a kewaye kawai amma yana aman sauti yanzu haka akwai mata a cikin gidajensu suna ta jin abin da nake faɗa duka mai kawo nan ilimi da duk babu ya ku samari matasa ku sani cewa karatu ilimi yana da amfani idan kuka zo babin noma wannan ilimin duniya nake muku magana cikin da sun kuyawa ake yi a yi shuka a yi noma a yi kaftu ƙarfi su sari ƙasa amma daga baya aka zo aka yi wasu injuna wasu motoci da za su je su karci wannan ƙasar ɗan adam ba sai ya sun koya ba shuka fa aka zo aka yi wani mashin shi ma shi yake shuka kamar da hannu yake shuka noma fa aka ce ba sai an yi noma ba aka yi amfani da ilimi aka samu wani kwayoyin magani da wani feshi da ka shuka amfani sai ka feshi gonar ciyawa ko dai ba za su tsoro ba daman don me ake noma dan ciyawa ka ta tsoro to yanzu mechanized farming ake noman da ba sai ka kuya ba kuma abun mamaki ka zo ka girbi masarar ni dinnan nayi noman da wallahi ba a sunkuya a gona ta aka aka aka aka yi noma ba masara ce kuma kuma da kaka ta yi nayi ta diban masarar nan oba mutane suna zuwa suna mamaki suna cewa yanzu ba a yi noma wani ce ba ai ba noma dai na dan adam ya kuya ya je gindin masara daman da aka zo shukawa cewa ne a shuka ta ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu a mata haka muka ta fesa ta muka ta sa mata taki muka jira ko karce ta bamu kuma muka girbe muka zuba a buhu muka jira ta yi daraja muka sayar ta muka sauke kudade to ya ka gani to samari kada ku zauna ba ku karatu ba wannan abin da ya shafi ilimin duniya nake muku zan yi muku magana akan kuma ilimin lahira ina yi muku bayanin nan don ku sani cewa idan kuna son ci gaba ya ku matasa wallahi ku je ku karatu an ci gaba an yi nisa yanzu abin da yake juya duniya shine ilimi haka a sahar addinin ilimi shi ke tafiyar da addini yake tafiyar da da'awa ba jahilci ba da aka duk saurayin da ya tashi yake da lafiya yake da dama tafi makaranta tafi makaranta tafi tafi tafi tafi tafi karka zauna ka je kai karatu kana zaune da wannan takardar da ka samu wallahi za ka samu daman da za ka taimaki mutanen garin nan gaba daya ka yi alfarma wa mutanen garin nan gaba daya a ɗaga ka a ganka a sama me ya kai ka ilimi karatu to daga cikin illa da ake mana shi ne ana ta tabinmu a hankali a hankali yaya za a raunana ilimi a cikinmu don mu zama raunannan nunan da shekaru hamsin masu zuwa makarantu na gwamnati sun lalace kuma da gangan aka lalata su saboda manufan ɗan talaka wahala saboda sun sani cewa nan da shekaru masu zuwa waɗanda za su ci moriyar ƙasar wanda za su ci moriyar rayuwa su ne masu ilimi ba jahilai ba Ta ku matsalar kuna da yawa haihuwa kuke an yi an yi kurabu kun raguwa da haka in kuka yi yawa kuka shiga makaranta kuka yi karatu kuka samu takardu za ku mamaye ƙasar duk kujeru ku za ku samu saboda kuna da yawa an yi fadan an yi yaƙi a rage ku kun irin ruwa kamar ya juju da majuju sai haihuwa kuke ta yi to a bari abu wata hanyar da za a mai da karatu ɗan talaka ba zai iya yin shi ba da ka yaran mu sai dai su ƙare a titi suna aikin ƙarfi suna sace-sace suna tara hanya suna shaye-shaye suna bin mata suna kaza ne ƙarshen jahili wanda baya zuwa makaranta abinda zai ƙare kenan iyakacin abin da zai kare zai kama gadi da aikin wahala duk wani abu na daraja na ci gaban kasa baya cikin saboda baya da ilimi ko shawara ka ba za a nema ba wani ya ce waljahalu da'un katilu wa shifa'uhu amrani fi tartibi muttafiqani na min alqur'ani aumin min sunnatin wa tabibu dhaka alalim arrabbani jahilci cutaci mai kisa jahilci ciwo ne mai kashe ɗan adam ya kai shi makabar tarihi maganin wannan ciwo shine al'alimin rabbani malami mai tarbiyyantar da mutane mai ilmantar da mutane da zai yi wa mutane bayanin ilimi da muhimmancin ilimi su zabura su tafi makarantar su karatu nassi na ƙur'ani nassin sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne ƙwayoyin da ake sha a samu waraka da haka kuma ƙur'ani cike ki da zaburarwa akan a nemi ilimi mai Allah ya ce ikra بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم kaji malam da Allah ya zo magana karatu Qur'ani sai ce ikra yi karatu karanta karanta yi karatu yi karatu ka duba hikima ta Qur'ani da yazo bai ce karatun ƙur'ani kaɗai ba karatun hadisi kadai ba karatun boko kadai ba duk wani abu da ake karanta a samu ilimi ka je karanta kaga qur'ani ya baka dama ka karanta komai uzaifa yace kana nasu yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alil khair wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an aqa'a fi mutane suna tambayan mutane suna tambayan annabi akan alheri ni akan sharri ma nake tambayarsa saboda in san sharrin dan kan in fada ciki in san sharrin in kare yan uwana da shi Allah ce ikra haka ya gaya maza Allah ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka da ya halitta idan boko zaka karanta fara karatun nan da bismillah kayi shi don Allah Allah zai maka albarka duk dan bokon da yaje yana karatun boko bai sa Allah a cikin karatunsa ba baya tunanin Allah baya tunanin taimakon addinin Allah da iliminsa ya yi asarar karatun shi allan ubangijin nan da ya karantar da ɗan adam da alƙalami dubu muhimmancin biro duk ilimi sai da akwai biro akwai rubutu allamal insana malami adam ya karantar da ɗan adam abin da bai sani ba in an ce ka je kai karatu ana nufin ka je ka nemi ilimin abin da baka sani baka koya wa shifa'u li'iyyi su'al maganin rashin gane abu tambaya da haka ilimi jari ne a rayuwar ɗan adam ana so ku ci gaba shi yasa aka ce ku yi karatu duka karatun nan guda biyu da na addini da na zamani kada ku bari a barku a baya na addini suna ƙoƙarin su hana ku Dan kar ku fahimci addini ku bauta wa Allah ku mutu ku shiga aljanna sannan ku samu wayewa ku san yancin kanku ba za su bari ku yi ba duk abin da za su za su murkushe ilimin addini sai sun yi karatun bokon ma wanda da bin mutane ake gida gida gida gida a ce su shiga su iyayenmu da kakanni suke ci cewa ba ra'ayi ba amma suna rayuwa akan ilimi da addini yanzu aka mai da shi yana da muhimmanci da daraja saboda kere-kere saboda zamani sai da karatun boko da karatun zamani to sai kuma aka mai da shi mai wahala yau dan talaka sai yayi da gaske ya samu shiga jami'a sai yayi da gaske admission kawai ba wai biyan kuɗin makaranta ba admission da zaka shiga jami'a wallahi sai kai da gaske in ka fi kowa ci sai ka kama kafa a ƙasarmu ba 'yan gudun hijira ba karatu ya gagare mu ya gagare dan talaka dan ka je makarantun gwamnatin sai dai ka ga yara suna tsalle-tsalle da guje-guje malaman ba sa zuwa a wasu makarantun ba sa zuwa da wuri kuma su tashi da wuri kawai dai albarka dai Allah ne ya sa wa abin ake tuna biya haka kaga ana zuwa makaranta karfe takwas yaro baya ma tafiya sai bayan goma kuma ba wanda zai rike shi kuma ba wanda zai masa mara an inganta makarantun kuɗi in kana da kuɗi je ka ɗanka ya yi karatu in ba ka da kuɗi ka zauna a ƙarfi tun daga firamare har sakandare to jami'o'in ma yanzu in ba an yi da gaske ba wallahi lalacewa za su in ba an yi da gaske ba in ba a tashi aka miƙe ba jami'o'in ma sai an cefanar da su an sayar da su masu kuɗi su sai su sasu aljihunsu jami'a kaza ta mai kuɗi wane jami'a kaza ta mai kuɗi wane jami'a kaza ta kamfani kaza jami'a kaza ta ƙasa kaza a sayar da su ya zama ɗan talaka bai isa ya karatu a cikinsu ba sai ya zuba kuɗi maƙudai harka ce ta miliyoyin kuɗi in za ka yi rijinsa yanzu suna ƙarƙashin federal gamman ɗin shi ne ribar talaka shi ne gatan talaka shi ne abin da talaka ya kamata ya tsaya ya yaƙi ya tabbatar da zaman jami'o'in nan a ƙarƙashin gwamnati ta ci gaba da kulawa da su idan gwamnati bata kula da ilimin mutane ba me za ta yi musu abin da ya fi ilimi wallahi ba mu wallahi ba mu shi ne kaɗai abin da ya saura mana a ba mu karatu a ba mu ilimi mu zama wayayyu mu yi aiki a ƙasar mu ko mu aiki a ƙasar waje mu samu ilimin da za mu rinka ƙere-ƙere sai mun je jami'a za mu samu ilimin da za mu yi ƙere-ƙere na zamani mu samu ilimin da za mu buɗe kamfanoni da sana'o'i to yau idan ya zama waɗannan jami'o'i ɗan talaka bai isa ya shiga ya karatu a ciki ba sai ya ba da rijista naira dubu ɗari barkatai a da yana biyan dubu talatin da bakwai dubu hamsin dubu kaza dubu saba'in yanzu za a mai da shi ya zama dubu ɗari kaza to ina talaka zai iya yi al'amura sun lalace babu wadatattun ɗakuna na lacca babu ɗakunan ɗalibai na kwana ɗalibi ba ko ya zo jami'a daga wata nisan duniya ba da ɗakin da zai kwanta a jami'a sai dai ya fita ya kama haya na cikin jami'an babu ban ɗaki mai kyau ɗalibai sai dai shiga daji suna yin kashi ya mace ta ɗauki bokiti da zai bayan ɗaki cikin ciyawa tana wanka ba wadataccen wuta ba wadataccen ruwa labararis ɗin jami'o'i duk sun mutu ba littattafai masu kyau duk abin nan abubuwa sun lalace to idan ba mu mutunta ilimi ba me za mu mutunta kwanan nan na je togo dawa bayan mun tashi karatu sai ga gungun yara sun taho ɗewa ba ma rana ɗaya ba muka zo nuna ta ɗaya sa. ko ba ce duk yan Najeriya ne na ce mai kuke kasuwanci suka ce wannan digital university muke kai mai kake yi information tech kai mai kake karanta economics kai mai kake karanta accounting kai mai kake karanta business admin kai mai kake karanta kaza kaza kai mai kake karanta kaza kaza na ce ya ba daya gida ku ya ba suka ce ina eh, a yanzu karatu a jami'a a najeriya da zai yi ba lokaci yana tafiya kuma muna da iyaye muna da yaya muna da 'yankuwa, muna so mu taimaka musu maza maza maza shekara nawa kuke shekara uku digiri kuma duk duniya an yadda digirar washe gari sai ga wasu sake zuwa togo ba to akwai su a ghana akwai su a kamaru akwai su a chadi a nijar haka 'yan najeriya suke cincirin da suna fita su je nijar fa suna zuwa kara akwai shi a kaza a duk fita ake kuma idan an zo an ce ana magana sai a ce najeriya ita ce ƙasa ba da mama ita tafi kowa kuɗi ita tafi kowa fetur ita tafi kowa ruwa ita tafi kowa ƙarfin kasuwanci ita tafi kowa kaza amma kuma ba ilimi a ciki ana nema a bar ilimi ya lalace wallahi jama'a duk shugaban da za ku zaɓa duk wani ɗan siyasa da zai zo ya kamfen ya yi muku bayanin me ya tanadar wa ilimin 'ya'yanku da jikokinku idan aka kuskura aka bari makarantun nan suka mutu jami'o'in nan da kwalejojin nan suka mutu to an tattaro mana dukkan tsiya ta'addanci zubar da jini zaman banza zaman kashe wando tara hanya ba abin da ba za a yi ba da ka a inganta makarantu a inganta ilimi kuma duk wani shugaba da yake kan wata kujera a yanzu ya sani wallahi ya ci albarkacin jami'o'in nan ne da kwalejojin nan kafin ya hau wannan kujerar ta gwamna ko ta sanata ko ta shugaban kasa ko ta waye yanzu sa kai yadda za ku yi wa 'ya'yan talakawa shine ku bari ya lalace kowa ya zuba ido ya shiru ilimi zai mutu a ƙasa akwai wani shugaba a ƙasar nan da bai ci ribar waɗannan jami'o'in ba da aka wulakanta su yanzu akwai wani jami'i da bai ci ribar kwalejojin nan da aka yi ba duk ba a nan kuka yi kun rama ba amma mu zuba ido mu bari suna gujewa? muna ɓata lokaci to ina waɗannan 'ya'yan namu da jikokin nan namu da tattabakun nan namu ina za mu kai su da Allah kowane ɗan talaka ne ke da ikon ya je biya kuɗi ya shiga makaranta mutanen da suke neman me za su ci me za su sha saboda Allah fa kowa ne zai iya biya wa ɗansa kuɗi ya fita ƙasar waje ya karatu mutumin da yake neman masarar da zai sa a bakinsa muna da arziki a ƙasa amma gafiyoyi da beraye sun cinye arzikin na rantse da Allah Allah bai zalunci 'yan Najeriya ba wallahi Allah ya ba wa Najeriya kudin da za ta iya rike kanta beraye ne da gafiyoyi na fudar hankali muke da su muna da ruwa muna da ruwa muna da mai a cikin ƙasa man da ba a tono shi ba ma na Najeriya ya fi wanda aka tona tun da aka yi Najeriya ake riba man da yake kwanci a cikin ƙasa ma ya mafi wanda aka tona ake amfani da shi muna da zinari a ƙasa muna da gishiri a ƙasa muna da gol a ƙasa muna da kaza muna da kaza abubuwa da yawa duk muna da su amma waye zai tono mana ya kawo mana mu yi rayuwa mai inganci mun zama bayi ruwa kadai ruwan kadai da muke da shi da Allah ya bamu a Najeriya wala ya ishe mu noma kawai ya ishe mu murayi mu ciyar da Afirka gaba daya ga daji Allah ya bamu hadda na banza wani wurin a Najeriya damana kala biyu ake wallahi Dama me dan adam ya damu da shi ya rayu ya ci abinci ya yi noma ya je ya sayar ya gyara gidansa ya hau abin hawa me ne rayuwar ba ci ba ne in ya dan samu kuɗi ya dan ƙara yar bazawara ya ƙara ta biyu a gida ba shi ne wanda to ko gona aka bar mu aka inganta mana gonakinmu muka samu tsaro muka samu kwanciyar hankali muka yi noma wallahi ba za mu waiwaici wani ofishi ko wani albashi ba yau ai kasuwa sun fi yan albashi morewa ai in kasuwa ta karbe ka kana juya kuɗi yau shi za ka waiwaci wani wata ba za ka waiwaita ba to babban abin da za mu iya cin moriyar wannan ƙasar shine mu yi ilimi mu samu karatu da za mu ƙirƙiri kamfanoni da sana'o'i mu riƙe mutuncinmu mu riƙe kanmu mu riƙe 'ya'yanmu yanzu duk yaran nan ɗaliban nan da suke fita ƙasashen waje suna zuwa su yi karatu a afirka kawai yanzu kudin najeriya matsayin najeriya darajar najeriya ɗaukakan najeriya don allah ba ta isa ta zama muna karɓar ɗalibai daga ƙasashe ba ɗalibai su tafi daga kamaru su zo najeriya su yi karatu wannan duk abin da ake karantawa me ba mu da shi duk muna da lecturerin da za su iya karantawa a america a ingila a cambridge university wallahi oxford university duk muna da su amma sai dai mu fita mu nemo idan ka zo harkar asibiti shi ma haka sai dai mu fita ga fili ga ƙasa ga wuri ga ranar sola in ma ba wutar lantarki ga rana da Allah ya bamu wasu masu binciken sola suka ce Najeriya tana daga cikin kasashen da inda za a utilizing wato son ranar za ta iya ba da sola wa afirka da ba akwai dajin da wasu suka je suka auna suka duba suka ce wannan gurin da za a shimfiɗe shi da panel ranar da ake samu rana ce mai kyau wanda a duniya ba ko ina ake samun ta ba duk kamfanoni da makarantu da jami'oi da menene za ta iya za su iya ba da wannan wuta kyauta ina muku wannan ne don ne justifying cewa Allah ya yi wa ɗan Najeriya komai ban san iya adadin ɗan China da ya baro China yake cin moriyar Najeriya yake samun arziki ba ban san adadinsu ba ban san adadin baƙi da suka zo daga wasu ƙasashe suka yi investing suke ɗiban kuɗi da arziki a ƙasar nan suka yi kasuwanci mai ƙarfi ba saboda Najeriya akwai ɗan adam duk abin da ka kawo na sayarwa wallahi za a saya ko me shi Allah ya muku komai ya ku samari matasa yaya za ku ci moriyar ƙasanku na rantse da Allah arziki da yalwa da abin arzikin ƙasa da wadatar da Ubangiji ya zuba mana a cikin ƙasa wallahi ko Amerika da Ingila ba su mu ba su sun sani yayi su sun sani komai fa da ake nema muna da shi wasu abubuwan ma har mu mutu ba za mu tono su ba yanzu ka duba malam ku yi haƙuri ina magana ne akan muhimmancin matasa ku yi karatu ku yi ilimi don ku gane yancin kanku da kanku in ka yi karatu za ka zama creative mai tunani mai ƙirƙirar abubuwa na ci gaban ƙasanka da al'ummanka yanzu ka duba Zoborodo kawai sun san zoborodo ai Zoborodo ganyen yakuwa fa da 'ya'yan yakuwa shi kansa wallahi ana odarsa ana fitar da shi ƙasar waje suna amfani da shi sai ka je saudiya sai ka je babban shago sai ka ga lipton na zoborodo. ko sai ka ga abin ɗin sai ka je china sai ka je kaza sai ka je kaza sai ka je kaza ka duba zoborodo. duk inda ka shuka wannan yakuwar a najeriya ba inda ba za ta kama ba shi kadai kuma ga ta bata da bukatar wahala da ka shuka ta ko ɗari ɗari ka shuka kowace sai ta tsiro kuma sai ta yi ‘ya'ya ka ci ganyen kai fakedin ɗinsa ka ɗauki itacen a yi hura wuta da shi ko a ƙona shi a gona ya zama taki sannan a ɗebi ‘ya'yan irin ana sarrafa su ana abubuwa da su da yawa sannan a ɗebi ɓawon zoɓaro ana sa shi a buhu ana fakijin wallahi yanzu haka akwai 'yan china ba su da aiki illa bin ƙauyukan mu suna yin tirela tirela ta zoɓorodo suna fidar da yake ƙasar waje zoɓorodo kawai Ribi. Ribi, wa ma adarakum ma ribi. ka je ka tambayi 'yan kasuwa su gaya maka darajar riɗi a duniya kuma ka tambayi masana ƙasa manoma a najeriya arewa su gaya maka jihohin da za a iya yin riɗi ya fitan balayin almubayyana abubuwan da ake da riɗi ba za su yi ba riɗi kuɗi ne duk duniya ba inda ba amfani da shi ana man gyaɗa da shi ana mai da shi ana wane ne da shi ana biskit da shi ana wane ne da shi manya-manyan ƙasashe sai ga ana cewa aina zai simsim man riɗi darajarsa daban ce da sauran mayuka muna da ƙasar da za mu roma riɗin nan barkace amma ba mai muna nan muna ta roƙo muna bara a titi ɗan najeriya yana bara yana roƙo a titi yana allazi wa'idi أنا بنسى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله رمى ma ya الله يبقى مثال وتعالى ya kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani tana cikin nutsuwa ga wadata ga arziki Allah yana turo mata arzikinta ta ko'ina amma ta kafirce ta yi wa Allah butulci ana jin tsoron ku 'yan Najeriya kada ku yi wa Allah butulci akan wannan arziki da ya azurta ku a cikin ƙasa da ruwa samari kun ki ku tashi ku yi ilimi ku zaƙulo arzikin ƙasar ku ku amfana da shi kuka kafirce kuka mutunce wa ni'imar Allah Allah ya ɗanɗana wa wannan alƙarya riga ta yunwa da tsoro saboda abin da suka sance suna aikata wacce alƙarya ce wannan makka da Allah ya mata komai da mutanen makka suka zo suka kaucewa ni'imomin da ubangiji ya yi musu fa kafarat bi an'umillah sai Allah ya juya aka zo makka wallahi malam har fata ake ci na mudu to idan Allah bai kale garin makka ba garin annabi kana jin sai kyale ka kai anan da ilimi ne duka za ku san amfanin waɗannan abubuwa ku amfana da shi yanzu dabbobi nama najeriya tana daga cikin ƙasashen da allah ya ba su nama shanu uncountable raƙuma uncountable tumaki awaki dabbobi wallahi akwai ƙasashen da za ka je ka ga dabba ba na yin tsada take yanzu akwai 'yan najeriya da na sani suna loda raguna ƙosassu rago kawai da tamaru su ɗora su su fita da su su kai su central africa su kai su south africa su kai su kada. wallahi al'azimu ina gaya maka wallahi rago ɗaya za a iya sai da shi kusan dubu ragon da watakila a nan najeriya bai fi a sai da shi dubu ba wannan business ɗin kadai idan yaran mu suka karatu duba raguna da dabbobi da muke da su iya ganinka mun ci mun ci mun ci muna yankawa amma sun isa kare ashe in ba mu yi bincike ba za mu cutar da kanmu yanzu inda aka ci gaba naman nan da kake gani zuwa ake a yayyanka dabbobin nan a fede su a inji a gyara su a rinka fakejin ana sawa a kwali to ko kamfanin nama kaɗai muka ce za mu yi arewa kamfanoni na nama nama a yanka dabbobi a gyara su a sa su a firist firist a sa a kwali wallahi za mu iya ciyar da afirka da ƙasashen duniya duka tun da muka tashi muke ganin ana sarrafa nama ana ci naman na yaƙi ƙarewa arziki ne Allah ya bamu amma babu ilimin da za mu more shi ƙasar noma ga tanan nan iya ganinka wani ɗan china ya zo najeriya wani abokin kasuwancinsa yana zagaya da shi suka hau mota yana tafiya bini-bini da yin tafiya sai ga uban kogi ruwa ya yi yawa ma har ambaliya yake in ya tsallaka sai ga ciyawa a shan, sai ta ganin daji a yi ta gudu kai kusan minti arba'in awa guda kana gudu duk a cikin daji me ake da shi ga ciyawa a shan? ga bishiyoyi masu lafiya ƙasan noma mai ƙarfi amma ba amfani da ta haka duk zamu mutu a za mu tafi ba mu ci moriyar wannan dajin ba dan china ba sai fashe da kuka ba sai kuka abokin sai ce ya haka yace na ga kuɗi yace kudi na gani ba a utilizing ba amfani da shi yace mu yanzu a China akwai wuraren da kogi muke zuwa a shimfiɗa kafet ba kafet ake shimfiɗa masa a saman ruwa ake yin noma saboda babu ma ƙasar da za a zo a noma din nono na shanu ka je ƙasashen waje ka je ka gani wani ɗalibi na yake gaya mun ya ce malam wallahi tallahi a america nonon akuya yana daga cin nonon da ya fi kowane nono tsada na ce yanzu akuya kayan banza da muke ganin ta nan ya ce akuya kudi ce haka naman akuya daban ne ba kowa ne yake iya zuwa ya sai nonon akuya ba daban ne nonon ya ce akwai inda wallahi layi ake bi ana neman nonon akuya ka duba munan awakin ma a banza suke mutuwa waye ma yake tatsan nonon akuya babu ba musamman amfaninsa ba babu shanu za ka gansu lafiyayyu malam wajen fulani wallahi malam akwai fulanin da gaba ɗaya a daji suke yawo suke rayuwa sai ku tambaya ina nonansu gaba ɗaya a banza yake karewa ba a mata rasa ƙwarai kuwa yanzu fulanin da suke cikin daji daji daji suna yawo su shiga kamaru shiga cadi shiga nijar shiga kaza suna bin wannan wannan nonon raƙuma shanun da suke da shi bafulatani ɗaya yana da saniya ta fi dubu ɗari to me ake da nonan? ba a utilizin ɗansa saboda ba ilimi a banza yake karewa saniyar ta haihu ‘ya'yanta su tsotsa sauran ya zube a banza amma arziki da Allah ya bayar a jikin saniya yadda za ta tsotse ta kuma kai ma ka tatse ta ka sha nonon yadda ta sha nonon kuma ba za ka taba zuwa nonon ya kare ba irin wannan nonon ne fa ake zuwa a sashi a kwali a yi packaging ɗinsa a gyara shi a sa masa sunan kamfani a sa masa expiring date a jiya ajiye shi a katon fridge ana sayar da shi dalolin kuɗi mu ga shi a banza ba mu amfanuwa da shi sinadarai da ake yin wutan lantarki da ake yin kaza da ake yin kaza tun muna da shi amma ina yaranmu suka je suka yi karatu wanda za su iya gane wannan wani ya ce min likita ne ya ce wallahi mala ni a bangaren research nake da bincike ya ce akwai wani binciken da muka yi a najeriya ne kaɗai aka samu ingantaccen magani na zazzaɓi a cikin bishiyoyinmu suna nan barkate amma ba a yi ma research aka fitar da shi ba da shi kaɗai za a rinka sayarwa sai maganinmu ya yi yawo a duniya yanzu ƙasar da duk ta ci gaba sun sa 'ya'yansu sun yi karatu sun yi ilimi su suke ƙirƙirar magungunansu da kansu wata ran na je ƙasar masar egypt zan sayi magani sai aka ce mun na ƙasar waje kake nema ko na wannan ƙasar na ce ai maganin ma daban-daban ya ce ai akwai namu na ƙasar nan ya fi ƙarfi ya fi kyau ya fi inganci kuma ya fi araha amma ba a fitar da shi waje suna da panadol ɗinsu paracetamol ɗinsu katinol ɗinsu wane ne ɗinsu komi nasu suwa suka yi yaran su suka je suka karanta famasin wannan famasin da kake banza da shi kake wasa da shi ko ka karanta ma baka san ma me amfanin sa ba mai famasin ya kamata ya ce ya yi ilimin da zai fara kera magani me a ciki magungunan da ake kawo na kasashen waje ba mutane ne suke yin su ba mu ba za mu iya yi ba kuma dukkan itatuwan da ake haɗawa a yi maganin wallahi duk muna da su a daji a banzan bazara wuta ma muke samu muna kone su kawai ce ai mu muke yin magungunan mu kuma magani mai ƙarfi to mu yaushe za mu zo wannan yanayi idan ka je Saudiya akwai magungunan su nasu mai kyau kuma original ya fi na waje ƙarfi da kyau in ka je Sudan suna yi in ka je Masar dama Misir kan Afirka kar ma ka yi magana wajen harkar likitanci kuma na abin zai ba ku mamaki ‘ya'yan Najeriya Allah ya musu basira da ƙwaƙwalwar da duk duniya ba inda ba za su iya zama ba. Ɗan Najeriya duk wani karatu, karatun ƙera jirgin sama, karatun helikopta, karatun likitanci, karatun injiniyanci, karatun mai, wallahi mana akwai ‘ya'yan da duk a jami'o'in nan dai da aka mai da suna banza. Da ake neman a wulaƙanta su waɗannan jami'o'in, wallahi duk a nan suka graduate suka gama, kuma suna cin Amerika suna cin arziki da su ake abubuwa na ci gaban ƙasa. akwai kasashen da a duniya the best doctors ba. Wala yan Najeriya ne ƙwararren likita da ake gadara da cikin da an ce ɗan Najeriya ne a ina yi karatun a wannan jami'on ya yi ko ma ba nan ya ba a can ya je da wannan ƙwaƙwalwar da ta miyar kuka da tuwon masarar da ya ta Najeriya da ita ya je ya yi ashe za mu iya yi wani ƙera mota wani ƙera jirgin sama wani yin wata na'ura wani yin wata waya wani kaza wani kaza duka wai yanzu a ce wai lalacewar mu a Najeriya lalacewar mu yaran matasan mu yanzu sim card ba ma iya sim card na waya ba sai fa an ji an bugo shi a waje ba sim card common sim card wannan dan karamin abu da ake zirawa abin ta baki ba ka ci nama ka ke wannan itacen wai ba injin da ake wai ba a yin sanan wai ana jira sai an yi shi a ce na kawo mana man gogawa a hamata fa shiwa man gogawa a hamata man gogawa a hamata babu shi ba mai sai mun jira an kawo mana daga waje ƙasashe da yawa suna rayuwa da wutar lantarki da ruwa mu ga ruwan nan ya mana yawa har kashe mu yake da rushe gidaje ambaliya yake ta yi da ruwan ake bayar da ake bayar da ba kayan ji ba ba kun san kayan ji ba da shi ake bada amma yanzu muna da muna cikin kasashen da muka fi ko ina ruwa mai tarin yawa a duniya ga tekun nan muna da shi barkatai je ka Lagos ka ga ruwa bangon duniya ce Lagos amma da mai muka yi amfani da shi a ƙasar masar dabarar da suka yi nil suke da shi tekun nil suke da shi tunda suna ce suka yi dabara sai suka buɗe shi suka tsaga ƙasar ga baki ɗaya duk suka yi mai hanyar ruwa suka yi ta zagaya suna kontrolin ɗinsa da wannan ruwan suke noma in ka shiga ƙasar masar biya wanda za ka yi da wahala ka ga ƙasar da ba a noma ko ka ga wani daji noma suke na fitar hankali suna da shinkafansu balari ta gida suna da ta waje in sun ga dama su rufe a ƙi shigo da ta waje kuma su rayu da tasu kaji suna da nasu na gida dabbobi suna da wanda suka noma lemo suna da nasu su ci gaban su ma leman sai ka je wajen sai da lemo sai ka ga lemo kala goma sha biyar kuma wallahi duk su suka noma shi mechanized farm na zamani suke zuba masa magani ya canja in ana so ya ja cikin su ya ja in ana so ya fito da da a sa ya fito da da in ana so ya zama karami ayi karami in tanjirin ne ayi tanjirin in duk sun ci gaba da noma ganye ganye kala kala wanda ake sawa intanet wanda yana maganin kaza yana gina jiki yana duk suna noma shi tattasai sai ka je ka tarar da tattasai kala-kala da suna noma muku ga ƙasar nan ta noma a banza a zube mun lalata noman kuma ga bakin ciki da muke da shi na karya manoma muke mu taimaki manoman su sun yi ilimin da za su yi noman sun je sun ƙarar da saboda wulaƙanci sai abu manomi addaji kafin ya zo da amfaninsa a je a sai shi arhar banza ya ƙare shekararsa yana noma ya zo zai iya aurar da yarsa ba budurwa da noman da ya yi a tsawon shekara saboda an je an mai mugun yi an sai wannan amfanin da shi. sannan kuma idan damana ta zo ba wanda zai taimake shi da taki yan siyasa idan gwamnati ta ba da takin sai su kaka gida sai su karbe shi sai su kai shi kasuwa sai su sayar sai ka je kasuwa sayan taki sai ga an ce wannan federal government of nigeria not for sale amma kuma sai ga an ce maka gashi nan dubu talatin da biyar dubu arba'in dubu kaza amma kuma an ce not for sale kuma ka ya dan sanda sai kama kai cikai not for sale ba ai na ke sai ce ai manya manyan siyasa suke kawo masa siya na waye na talakawa ne sun ce mu zaɓe su mun zaɓe su sun ce za su taimake mu mun taimaka musu kuma su sun kasa taimaka mana Ɗan takin da federal government ta bayar a kawo a raba mana da farashi mai sauki sun karbe sun sai sun cinye sun bayar da shi a kasuwa sun ci kudin in an ce a mana kwalbaci su cinye kudin su kisi mana kwalbaci idan an ce a mana hanyoyi su karbi kuɗin su kisi mana hanyoyi su ta kashe mu a hanya mu ta hadari muna mutuwa in an ba da kwangila an ce a mana asibitoci sai a yi rubda ciki a kiyaye asibitocin ko a je a samu wani tsoho da ya shekara saba'in asibitin ji a yi masa kwaskwari ma a liƙa ji a ce gashi nan sabo an sake yi wannan duk shi ya kashe mu ina faɗin waɗannan misalai ne saboda samari matasa ku ji zafi a ranku wallahi ku yi karatu ku yi karatu duk wanda bai je makaranta ya yi karatu ba zai ga wulakanci zai ga kaskanci zai ga ci baya a rayuwarsa da aka ilimi baya shi imamul jahiz yace al-ilmu azizul janib la ka da hatta tu'tiyahu kullaka ilimi yana da matsayi ba zai baka wani bangaren sa ba sai ka bashi kanka gaba ɗaya completely ka miƙawa ilimi kanka idan ka bashi dukanka to zaka ga amfani da zai baka a rayuwa kuma ilimin nan da ake cewa kai kai kai na samun takarda don ka taimaki al'ummanka kai ka kwato yancin talakawa yan uwanka da ka da jama'arka shi ake nufi sannan kuma ka san ilimin addininka da za ka zama wayayye karka mutu ka shiga wuta baka iya sallah ba baka iya azumi ba baka iya kaza ba ku kula da wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske ibnu ah, shekul islam a ibn taymiya yana cewa al'amma suna cewa qimatu kullum mri'in ma yuhsinu ai daraja kowane mutum abin da ya iya ne ilimin da ka tara shi zai baka daraja in ka iya gyaran mota da wannan sai ka ana ranka da injiniya in ka iya tonan rijiya sai a zo ana layi a ce zo ka tona mana rijiya kana cewa aiki ya mun yawa idan ilimin ka na mota ne ka iya tukawa duk lokacin da ake bukatar kaza sai a ce kaza ma'ana kowane mutum in ya kyautata wani abu da ya iya zai samu matsayi idan ilimin addini kake da shi dole a zo a tambaye ka ya maka fatawa qimatu kullu mri'in ma kana yusinuhu wasu kuma suna cewa alkhasa qimatu kullu mri'in ma kana yatlubuhu kimar kowane mutum shine abin da yake nema bayan ka iya ci gaba da nema nema nema nema da ake nufi qimatul mar'i matsalabuhu wa abin abinda yake nema da himmarsa kaje kai karatu wallahi sai ka zama wani kuma malamai suna cewa duk inda mutum ya yi ilimi ko na duniya ko na addini to shi ne ba zai wulakanta cikin al'ummarsa ba sai dai in shi ya je sai ya wulakancin da kansa ku rike wannan kuma shi mai ilimi a cikin kowace al'umma abin girmamawa ne chocolates of ilimin nan na addini ne ko na zamani ne to ya yaranmu za su zauna suna wasa da karatu ba sa yi da gaske idan an zo kan a garuruka da yawa yanzu a arewa ka duba kujeru da ake yi kujera ta zama duk inda ka je ka ga lafiyayye kujera ta alfahari ina tabbatar maka in ba sa'a aka yi ba wallahi sai ka ji an ce daga dubai aka kawo ta yanzu za ku iya irga iya adadin gidaje da ake ginawa sababbi ana sa kujeru na kata'i ƙaramar kujera kujeru da ake sa a falo ba sai sun kama ba wanda ma ake a nan gida sai ta da an ce naira dubu ɗari biyar miliyan ɗaya amma abin mamaki muna ta gina gidaje muna ta gina gidaje amma ba mu gina yaran da za su koyi sana'a su rinka yi mana kujeru ingantattu da ƙofofi ingantattu ba sai dai mu je dubai mu je china mu sayo gado gadon kwanciya fa sai mun je china mun sayo kujerar da za mu sa a falon mu fa sai mun je dubai sai mun je china mun sayo su dubai su china su ba mutane ba ne ka tambayi masana daji su gaya maka a najeriya akwai dajin da yake gabaki ɗansa bishiyar katako ne haka allah yi akwai wuraren nan da yawa katako kawai akwai katakon da sai dai 'yan kasar waje su zo su saya a wajen su fita da shi su gyaro shi zama da shi ga dajin allah ya ba mu shi barkate na katakon wallahi ban ma san amfanin shi ba haka Allah yi amma muna wasa yanzu ko a nan kafancan ko a nan kafancan wannan wake ban labari citta duk duniya ba inda ba amfani da citta duk duniya ba wani harkar lafiya da ƙwarewa da likitoci da basu san amfanin citta ba magunguna barkace ana yi da citta da yawa amma abin mamaki wannan wurin da muke rayuwa a yanzu duk duniya gaba ɗaya faɗi kanka ɗaya babu best land da ake planting citta irin wannan ƙasar ta jama'a duk duniya wani ajiyar Allah wannan local gamin wannan daji na jama'a wannan kafancan wannan kaza in dai citta ce ai wannan tiktok taku da kuke wahala kuke aiki kuke gyarawa ba mamaki amerika take tafiya ko a bar ku da atishawa su kuma su je su mai moriyarsa me yasa saboda ba ku da ilimin yaran ku ba su yi karatu ba ba ku investin kamfanoni da za ku sarrafa ita cittar ku yi exporting magunguna da abubuwa da za ku yi ba yanzu ka duba ko a najeriya ai akwai dajika da yawa duk inda ka je ka shuka shittar kuma abun mamaki da zai yi ba sai a nan garin kuma ko ya yi ba ya ji irin wannan dama ita ribar citta citta ribar citta citta yaji to wannan cittar ta nan garin gaba ke ta fi ko'ina a duniya kyau da inganci yanzu don Allah mala in gwamnatin Najeriya tana so ba sai ta samu biliyon kuɗi ba a iya kewayen nan kamata duk a zo a gyara muku a yi muku manya-manyan gidaje da tituna a gyara dajin nan a shigar da ruwa a yi ta noma rani da damana a yi ta noma cittan nan zai rike jihar gaba ɗaya har ma ya taimaki ƙasar gaba ɗaya a yanzu haka akwai dajijjikan da kuma fara noma su ba kuma in an shuka cittar kuma za ta yi da yawa suna nan a banza har yanzu ba ku gamsu cewa Allah ya gama mana komai a Najeriya ba Ta abin da zai mana ya riga ya yi mana to amma yau mun ci baya ba ma yin ko mashin ba ma yi har yau mashin dai duba dai mashin tuka zura babu made in Najeriya ban sani ba ko sai bayan mun mutu mun zama ramin sai yaushe kaji sai gari ya waye za a fara yin mashi amma yanzu ku duba amfanin ilimi yanzu mutanen china sun karantar da 'yan sun tura su makaranta sun yi karatu sun yi ilimi wallahi a china wannan wake gaya mun matar aure a gida ba ta zaman banza yawa yawan fitilun nan da kuke hahaskawa in dare an dauke muku ta. wannan fitilu din nan wallahi yawanci a china malam matan aure ne ke yin su yaro karami dan sakandare za ga yana da factory yana kera wani abu wallahi amma da me suke wannan da ilimi da karatu to idan yaran muska zauna ba su da aiki sai shaye-shaye ya za su yi limi in yaran muska zauna ba su da aiki sai shan taba da wiwi ya za su yi limi in yaran muska zauna ba su da aiki sai dai su je su bi yayan Allah suna musu ciki suna tunanin da su ya za su yi limi in yaran muska zauna ba su aiki sai shan wiwi da taba ya za su yi karatu wallahi tallahi wannan kwayar da suke kawo muku suna kuna saya kuna sha akwai manufa ne daga nan zuwa shekara ashirin talatin duk za ku zama 'yan kwaya kuma ba za ku taɓa yin wani abin kirki ba don shi ɗan kwaya baya abin kirki so ake daga nan zuwa wani lokaci wallahi a waye gari a rasa wani saurayi na kwarai da zai tace zama ko ɗan siyasa kasar gumi ko wani babban malamin addini ko kuma wani babban ɗan kasuwa ko wani babban mai sana'a ko mai kaza saboda mai kwakwalwar ta gama lalacewa da kwaya da wiwi ko kuna ganin kamar morewa ne kuna ganin kamar burgewa ne yaƙi ne kisan mummuki ake mana ina ɗan kwaya zai abin kirki da zai ba daga baya za ka zo kama sata ka je a anguwar ku su jajjefe ka fada kwata ka mutu ko a kashe ka a jefar da gawanka a wajen gari wallahi ko damuwa ba za a yi ba saboda duk wuta tsiya kana yi kana shan taba kana shan wiwi kana zina kana sata kana neman maza kana neman mata maye koma koma kunya ma baka ji ma zo ka nemi dan uwanka namiji wannan shine mummunan rami da ake kokarin jefa samarin mu matasa musamman harkar kwaya drug abuse kwayoyi kwaya kwaya odar kwaya shan kwaya mu'amala da kwaya in za ka yi aikin gini sai ka sha kwaya in za ka yi aikin citta sai ka sha kwaya in za ka yi aikin gona sai ka sha kwaya in za ka kaza sai ka sha kwaya kai ta sha kai ta sha kai ta sha kai ta sha daga ƙarshen rayuwarka in shekaru suka yi jikinka gaba ɗaya mutuwa yake mala akwai ƙwayar da gaba ɗaya kashe lakar ɗan adam take yi sai ka zo idan tsufa ya kama ka baka iya zama kana shekin ba ka iya fitsari da kanka sai an kai ka ko ka yi a wando Tashi idan ya zo ba birki pap ya wuce saboda gaba ɗaya sinadarin jikinka da zai baka kariya ka yi abin a bisa normal ka kashe shi saboda ƙwaya da kake sha duk wannan shi ne yake cikin waɗannan ƙwayoyin kisa su inda suka ci gaba ƙasashen wajen ba wai ba 'yan ƙwayan ba ne amma wallahi su suka fi kaɗan kuma mummunan mataki suke ɗauka akan harkar ƙwaya ka isa da suka je amerika ko ingila ka je kana kana kana ba ni sunan shi kana kana mu'amala da ƙwaya a fili sun san side effects ɗin shi amma yanzu mu matan aure a gida ƙwaya suke sha matar aure ga sata duk wani abu da na rashin na lalacewa ne mu an jefa su a ciki ɗauke-ɗauke mutum bai isa ya zo masallaci da waya mai tsada ba wallahi sai an sace ta bai isa ya zo masallaci da takalmin kwarai ba wallahi tallahi sai an ɗauke shi bai isa ya fakin ɗin motarsa bai kukkule ta ba sai an buɗe ta an sace rediyon mota ko an sace wani abu akwai wani ma da aka kama shi a ta unguwa matsayaci da jack yake yawo da daddare jack dinsa aka fada da wulsifana da ya ga buri in ya ga shiru kawai sai dai sun kuya ya nemo ku tutture sai ya sa ƙarƙashin mota kawai sai ɗage motar nan ya kwanci ta nan kudin sai ya gara ta shi kuma aikinsa kenan sai dai ka zo gobe za ka yi za ka yi wa mota ki baka kula ba a shi an cire tayar baya kana sa mata jiya sai ka duk gororo ta sauka wani ya sauke ta wallahi Imana? shi kuma aikinsu kenan wani kuma satan babura da aikin mu ne matasa duk inda mashin yake inda ya shiga hannunsa to ya bata ta sanya yake yi ya sato wancan ya sato wancan in ya hada mashin guda uku sai ya kwance su gaba daya sai ya ɗauko tayan wancan sai ya sa a nan gudu sai ya ɗauko sirrin wannan sai mai da shi sai ya ɗauko kan wannan sai ya jona a nan sai ya ɗauko kan wannan sai kaza kuma yana da wani mashin da yake kunnawa yana sake benti yana da keke da yake sake ɗinka sirrin babur ya ka a cikin gidansa yake wannan abin za a zo a sace maka babur ɗinka kana ihu kana ta sanarwa kana bi ashe yana nan a bayan gidanku baka sani ba wai wannan shine basirar da matasanmu suka iya maimakon mai wannan basirar ya je ya bude sana'a ta kwarai ya buɗe kanikanci yana samu abinci a'a ya zamanto dillalin barayi Allah gyara mana halin akwai wasu abubuwa da suke faruwa a wannan gari mai albarka da ya kamata jawo hankalin matasa musamman da 'yan mata da kuma masu mata? alhamdulillahi Allah ya muku arziki a wannan gari kun samu arziki daidai gwargwado kuma samari matasa sun samu kuɗi da mu'amala da ake da harkar citta dinnan ina kira ga manyan gari a modernizing tsarin sana'ar a inganta ta a kyautata ta yara da mata su samu aiki su daina zuwa suna roƙo suna tumasanci suna bara wani abu ne mai kyau to amma iyayenmu mata ya kamata su sani sako ya ishe musu na so na isan musu da wannan sako a lokacin muke karatu yau to lokaci ya kure mana matan aure sukan fito su bar gidansu su bar aikin mijinsu su bar zaman aurensu su bar tarbiyyantar da 'ya'yansu da asubahin fari matar aure ta yanke gidanta ta bar mijinta ta fito ta kama wannan aiki ba ta shirya ɗanta ya tafi makaranta ba bata shirya mijinta ba bata kala ba saboda tana neman luqmatul aish to ya kamata mazan su sani fajjacin cin matan da shan matanku da suturan matanku da biyan bukatun su ba dai yana wuyan ku kai kamata mutum musulmi ya bar matarsa tana tabarruj ta je ta cire hijabinta girjinta a waje tana gyaran citta ta bar ƴaƴanta bata kula da su ba suna yawo a titi ina mamanka tana can gurin aikin citta to ina daurin uban ina amfanin uban sannan ina amfanin tarbiyya ta gama ta samu dubu biyu ko dubu uku wata da 'ya'yan ma gaba ɗaya za ta hana su zuwa makaranta zo su kama yi ni a nan abin da nake gani ya kamata mazajen su sake tunani saboda wallahi wannan abin zai iya muku illa nan da shekaru masu zuwa don uwar da ta hana ɗanta zuwa makaranta ta koya masa wannan abin bai je ya yi karatu ba tunda muna magana ne akan muhimmancin ilimi ga yara matasa da kuma al'umma gaba daya to za ta yi da na sani to sai na ce a tsara shi idan matan auren ne za su yi a yi musu tsari masu kamfanoni su buɗe na gyaran abin su ɗauke su aiki a kula da doka ta shari'ar musulunci a lokacin da za su yi duk yaron da yake zuwa makaranta ya kamata ciyaman na local government da sarki a hana yaran da suke zuwa makaranta suna wannan sana'a su ki zuwa makaranta su wannan sana'a hana su a ce je ka makaranta idan ka taso daga makaranta ka zo ka yi aikin kar mu zo mu kare a gyaran citta kuma ya'yan mu ba su yi karatu ba yaro ya ki zuwa islamiyya har da qur'ani saboda zai je gyaran citta yarinya ta ki tafi makarantar boko da makarantar islamiyya saboda za su je gyaran citta wallahi ba daidai bane wannan abun zai affecting din rayuwarku da rayuwar ku nan gaba kuma waɗannan ƴaƴan da kuke gani su ne za su rike garin nan gaba ku yanzu ku zo a zo a ce manyan garin duk sun zama jahilai a'a to ko sana'ar mutum zai yi ya kamata ya yi ta da ilimi ya yi ta da tsari ya kyautata matar aure ta ki zaman aure ta ki kula da mijinta ana ta faɗa. wani ya ce to sai kin bani percentage wata ce baran bayar ba wata ce ko ka yadda ko baka yadda ba har aure a zo yana neman mutuwa saboda gyaran cuta saboda wani bai isa hana ta ba in dai kace zaka hana ta sai dai ka ba ta kaddanta ba daidai bane da kuma abin da yafi muni ga wasu daga cikin matan san duniya mace za ta iya ba da mutuncinta da darajarta saboda a bata buhun citta ko a ba ta dos na cinta, a uzubillah wal iyazu billah kina musulma mai mutunci zina ki ba da kanki a baki abin duniya don ai zina da kin fita buhun ta dubu talatin dubu arba'in dubu kaza ya isa ki saba wa Allah wala ta karbu zina wala ta karbu zina إنه كان فاحشة وساء سبيلاً kuma yanzu mutum musulmi ya san da wannan aya Allah ce ko kusantar zinakar ku yi kusantar ta mai ta sakin fuska wasanni taba jiki runguman juna keɓanta a shiga halwa wannan duk kusantar zina ne haram ne to yaya mace za ta je mata aure ko yarinya budurwa ta ce bari ta ba da mutuncinta don a ba ta wani abin da in ta sai da shi bai wuce dubu talatin dubu arba'in ba ki lalata mutuncinki wani ya miki ciki akan buhun citta ga barkwano ga atishawa ga saban Allah ne za ki samu waɗanda ba su je suka yi wannan ba mai suka rabu da shi wannan zahira ce mummuna wadda ba ta da kyau ya kamata mu yi ƙoƙari wato mu gyara kuma abin baƙin ciki shine wani lokacin ma wanda ba musulmi ma ne zai je zina leta ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصدون كاركو كركتا زواج وأن تسكي الظالمي ما سزالنشي wuta za ta shafe ديزي duk wanda ya تزنا تزنا wannan ya ba da mutuncinsa ya yi zina ko ya ba da mutuncinsa a yi luwaɗi da shi don a biya shi wani abu wallahi sai wuta ta shafe shi a ce lalacewa mace za ta iya ba da darajarta wani lokacin mutum biyu uku sai su yi layi akan mace ɗaya fa mutum biyu uku a yi a biya ta ina iyayensu ina islaman ina addinin ina shari'ar ina mutuncin kai da zaka kira wanda ba musulmi ba ka nuna masa wannan abun ba mai kyau ba bane ya jara ya shigo addinin kai koyi da kai kai ka dika lalace ka toshe wa wasu ganewa kana da bakin da za ka dika zagi wani kana da bakin da za ka ce wani ba daidai yake ba alhali kai ma cikakken mujirmi ne mabarnaci ƙazami mara tsoron Allah mazinaci fasiki ɗan duk ka tara kanka gazanta wallahi ba za ka yi da nan sani ba sai lokacin da girma ya kama ka kana garin baka mutu ba Allah ya jarrabe ka da tsawon rai ka tuna barnar da kai kana yaro ko tsayar da kika kina yarinya tsautsayi amin ya ɗebe ki ki je ki ɗebo cuta ki zo ki rasa wanda zai aure ki ko ki je ki auren ki je ki ta kashe mutane kin auruwa ne ya aure ki da ciwo a ki kin kashe shi ba a sani ba kin auruwa ne ya aure ki ya sadu da ke kin kashe shi ba a sani ba kuma urza ce duk wanda yake wannan harkar zinace zinace to daman albishirinsa ne ma da kamuwa da ciwon kanjamau aids hiv kabari assalamu alaikum kenan ku ji tsoron Allah ku gyara sannan ina kira ga 'yan kasuwa bai kamata mu gama wa'azuka mu mu magana da ku ba akwai masu kudi a garin nan daidai gwargwado Allah ya muku Allah ya ƙara muku wadata da yalwa amma na zagaya garin nan da masallatan garin nan da asibitocin da kuke da shi ko asibitin da kuke sai da ne hawaye ana ban labarin manya-manyan attajirai da Allah ya zuba a cikin garin nan musulmi Allah ya musu rufin asiri ba kaɗan ba amma mu wayi gari masallacin da za a yi sallah masallaci da za a yi sallah inda za mu kai iyalanmu su yi sallah da 'ya'yanmu su yi sallah mu ma mu je mu yi sallah an gagara kammala shi a gyara shi an bar wasu tsiraru 'yan kaɗan su ne in sun samu sun samu su bayar a gyara su gaba sauran fa in ka mutu ba alhaji ba nan za a kawo mu maka sallah to wace gudunmawa ka ba mu ba ka bukata addu'a mu ne yanzu ba abun kunya ba ne a ce wannan masallacin ya gagara karasuwa na rantse da Allah wani atishawa in yi katau abinda zai zubar ya isa ya gyara wannan gurin cikin arzikin da Allah ka san wasa ko wallahi malam wani kudin da zai zuba gyara wannan masallacin wasa ne wallahi zai yanda ka san susa a cikin sa wallahi bai ma san yayi ba kuma duk mun san ku ina za ku je da kudin Ka asibiti malam na je na ga tsarin da aka yi a garin nan mutanen kafancin Allah muku albarka kun yi kokari kun yi kokari kun yi kokari amma ka duba ga asibiti malam ga likitoci ga gadaje ga kaza amma yayi matsi kuma saman sama an gagara karasawa wanda ya kamata a ce asibiti da ake da shi yayi 20 din wannan saboda ba zai ishi musulmin ba haka zamu zauna mu ɗauki gaskanci mu je mu kai 'ya'yanmu da matanmu asibitocin da ba mu da garanti ba mu da tabbas ga namun kuma mun kashe mun ƙi mu gyara ga masu kuɗi muna da shi yanzu alaji ko arzikinka ba za ka iya warewa ba a cikin zakkarka ba za ka iya warewa ka ba da miliyan kaza ka ce duk shekara zan ba da miliyan kaza a gyara kaza ba ga masallaci iya ganinka amma bai gagarin bai ƙarisu ba ba ka duk kuna zuwa kasashen waje kuna gani kuna fita kuna gani yadda ake mutunta wuraren ibada to wai me za ku yi da kuɗin malam ba na aya duk wata aya da za ka iya tunowa da Allah ya ce a taimaka fi ka yi musu bayani wa an fi sabilillahi وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله يتكتير سبو ده الله كتير وأنفقوا كباير كباير كباير kada ku yi rowa ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa dukiyar da Ubangiji ya baku annabi yana cewa duk wanda ya ɗauki cikin dukiyar da Allah ya bashi yawa Allah aiki mala'ikun Allah suna masa addu'a Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk wanda ya ciyar Allah ka mayar masa ka ninka masa ka canja masa da wanda ya fi wannan wanda ya rike yin ruwa kuwa annabi ya ce kullum mala'iku addu'a suke Allahumma a'ti munfiqan talafa ya Allah duk wanda ya rike yake bayar Allah ka ga dan mai asara sai za ka zo ka gama tara kudin sai kana kana zaune kana gina sai ka da ce ai wata trailer ka ta haɗari a inugu ta faɗa wani ramin da ko ciro ba za a iya yi ba ha antum haula'i tud'auna litunfiqu tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum faminkum man yabkhala ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله يجب أن أنا تكرم كتير كتير كتير سبود الله ku taimaki addinin Allah ku taimaki talakawa ku taimaki mabukata ku taimaki yan uwanku da suke ba ku security dan da ba sa garin da ba ku zauna ba mutum ya isa tafi daji je gina gidansa mai tsada ashe kana cin moriyar talakawan da kake rayuwa a cikin su amma suna buƙatar masallacin da za su sallah ba za ka taimaka ba suna buƙatar asibitin da za su kai iyalinsu ba za ka taimaka ba amma kuma ka shiga cikin tsakiyar mu ka zauna muna gadin ka a dole dole an ce ku ciyar saboda Allah faminkum man yabkhal daga cikin ku akwai mai rowa Allah ce wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara Allah shine mawadaci ku ne talakawa wa in tatawallaw in kuka juya baya yastabdil qauman ghayrakum Allah sai ya canja wasu mutanen ba ku ba sun malaikunu amsalakum kuma za su manta irin ku ba idan mutum ya rike dukiyar sai ya iya bayar annabi ya ce mala'iku suna yi mai addu'a Allah ka dora mai asara ka je tirela ka ta faɗi ta ƙone ka je a ce gidan man ka ya ƙone man miliyan kaza ya ƙone ka je a ce wani yaron ka ya sace maka kuɗi naira miliyan 750 ka je a ce afcc ta rufe ma akawun ɗinka saboda ba a yadda da kuɗin da kake transaction ba ka je ka yi odar kaya na naira biliyan ashirin. biliyan hamsin biliyan ɗari biliyan ba miliyan ɗaya ba ka yi odar kaya sai a ce an rufe boda ko kuma a ce an kama ka yi duk hanyar da za ka kama kana nema alfarma a saki kayan nan Allah ya ƙibari a saki kayan dole ka haƙura ka yi ka je ka taimaka ka gina masallacin da yake buƙatar naira miliyan ashirin miliyan talatin ka zo ka yi hasarar kuɗi naira biliyan barkate biliyan bayan uwana talakawa naira miliyan dubu shine biliyan ɗaya to wani yakan iya kawo kaya a ji a kame kayansa na naira miliyan dubu dubu dubu dubu dubu dubu dubu kuma a lokacin zai kewaya zai samu liman ce liman da Allah ce maka da addu'a muna da yan kayan mu rike wallahi ka kuma sa addu'a tunda ba ka bayarwa ba mu san ka ba ai ba mu gane ka mu san kana da kuɗi ai ba mu san kana da kuɗi ba sai yanzu muke da amfani ba za ka taimaka wa addinin Allah ba kana gani sai ka zo ka ce wai ayi maka addu'a ba za a yi ba kai ba ka iya sallah ba kai ba ka iya kiyamun laili ba sai ka tashi ka yi addu'ar da kanka ashe wannan talakawan da aka ce ka taimaka musu ashe suna da amfani Allah ya zo ya jarrabe ka da wani yaro mai ciwo ka ta fama kullum sai an ɗebe sa an canja duk wata sai an kai shi ƙasar waje ana ta yaƙi mutuwa Allah ya jarabe ka da wata mata fitinanniyar mata ta yi ta jan kuɗin ka tunda ka ƙi ka yi wa addinin Allah aiki ai duk wanda bai share masallaci ba ya yi sharar kasuwa ai sai Allah ya jarabe ka da wata mata yarinya ƙarama kana son ta da ta zo sai ce miliyan talatin nake su ta ce wa kai kuma ka za a yi talatin ajiya ta ce za a baki a eh, yi talatin nake su in ka na hamsin ma na ganin za a wani kawai ce ce ba da akawun sai tura mata amma wallahi a masallacinsu wallahi ba zai iya ba da dubu hamsin ba yarinya karama ya shekara sha bakwai ta wawure miliyan hamsin a banzan bazara wata ce masa ta yi ni na gaji wallahi ina so zan dan shiga duniya zan dan yi tafiya to ina zaki ne ko ina ma ni ko zai visa a yi min dubai ai yi min nan gabon ai yi america zan shiga ingila zan ƙarsa abin nan australia zan biya ta na rantse maka da allah guda ɗaya haka za a ɗauki fasfon matan nan duk sai an mata bizan wannan kasashen kuma a cika mata da karta da daloli a zuba mata a dola card ɗinta kuma ta tafi da shi wannan wani ɗalibi na ne yake gaya mun yace malam mun yi tafiya wata nan zan je indiya na haɗu da matar wani attajiri mai kuɗi ya tara kuɗi yarinya karama ya shadak za ta tafi indiya me za ta je ta yi ba ciwo ba rashin lafiya ba ko za ta tafi yawon shakatawa ya ce da yake ba ta da wayo ba ta waye ba ya ba ta kuɗi da yawa sai ta taho da kuɗi kuma mutu da kilayarin kuɗin ba tana zuwa suka kame ta sun da kuɗi an buɗe da kanta an ga daloli a kwance koraye shar duk iya kuɗin da hankalin su ya tashi ta ce waye wannan haima ta wani ne ɗan ƙaramin mai kuɗi ne ma a najeriya suka riƙe ta yarinyar nan yace ta zo ta kama ni ta riƙe tana kuka ce ka taimake ni ya haka malam na shiga na fita na shiga na fita na je na dawo aka yi wannan aka ji aka yi aka yi kaza muka nemi wani kuɗi muka ba su muka da kuɗin na ce malam kuɗin na hankali na ya tashi da yanzu na tambaye ta na ce ina ki ta ciki kawai yawon ta zoyi ke matarwa ta ce matarwa ne ne ta ce yana faɗa sai na ji matarwa ne attajiri ne mai kuɗi ne ita kadai zikau ko kaninta ba bata wani shi ba ko yayanta to ina mai gidan ta ce wallahi ya bizi ne ba zai samu zuwa amma za mu haɗu da shi a ingila daga nan in ta yi sati ɗaya ta gama za ta ƙara gaba za ta fi ingila daga nan za ta wuce kaza kaza yarinya karama da ɗauki kuɗin ya mata amma wallahi da za a zo taimakon addini na rantse da Allah ba zai iya gina masallacin miliyan biyu ba wato shi yasa idan idan mutum bai samu orientation na addini ba in je mutum bai samu orientation na addini ba a banza zai ta kashe sa kuma ba lada malam mutane suna da kuɗi fa talaka ne yake fama da talauci da haka muna kira ga masu hali a duniya gaba daya da wannan gari gaba ɗaya. wallahi ku tsaya ku yi wa garin ku gata ku taimake shi ku gina masallatanku ku inganta makarantunku kyautata asibitin nan rayuwarku ce a gyara asibitin nan a kawo kayan aiki a daɗa faɗaɗa shi ga wurin sallah ga asibiti ku taimaki yayanku ku yi makarantu private private private makarantu da na boko da na islamiyya wai yi amfanin kuɗi in ba a kashe su ba ne wai me amfanin mutum ya tara kuɗi baya kashewa akwai wani kashe kuɗi mai daɗi sama da ka kashe kuɗi ka taimaki mutane a banza fa Ture da bai yadda da lahira ba fa wallahi malam kuɗi suka haɗu suka haɗu suka yi mai yawa sai ce a nemo masa wasu NGOs wasu ƙungiyoyi masu taimakon mutane sai ya tura maka sai tura maka account ɗinka dala dubu mai tan dala kaza yace kawai aje a taimaki mutane bature wanda bai yarda da kiyama ba za ka zo ka tara ka tara ko a garin ku ko a ƙauyen ku baka tara kwanakin da zaka cinye kuɗin ba ashe ajalinka ya kusa ka zo matanka suna Allah Allah ka mutu ci gado wallahi malam akwai matar da mijinta ya mutu da ta suka zo za su yi mata gaisuwa bayan an gama gaisuwa an yi kukan ƙarya an yi kuka na ƙarya duk suka gama shashakewa da ta zo za ta rako su suka fito bakin ƙofa sun san miya aka yi sai suka ce shagiya za ni ki gani mu kashe za mu kashe ba ta san me suka rungume suka ce muna miki murna guzuma ya zubar miki kuɗi ya tafi ta ce hajiya bari kawai bari kawai ba musamman iya kudinsa ba ta ce har yanzu ba a gama lissafi ba ka ya tafi masallaci ɗaya bai gina ba ɗaki ɗaya na islamiyya taimakon marayu bai yi ba a banza ya tafi ya bari matan nan ta ce miliyoyi kawai ake lissafawa ta ce ta ce za mu ja kaya shi kuma zai je kabari ya ci uban duka tun da bai komai ba wallazina yaknibuna dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum azabin alim wadanda suke tara dukiya yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah ba sa bayarwa kai musu bushara da azaba ne radadi wallahi tallahi tun daga cikin kabarin ka za a fara gana maka azaba da dukiyar da ka tara baka bada zakka baka taimakon mutane manzo Allah ya ce za a tashi wani maciji baki kumurci mai tsara a cikin kabari zai zo kaf sai sare ka ka ganshi ya ganka ya ido ya ce ana maluka ana kanzuka kaf ya daɗa saraka ni ne dukiyarka ni ne kudinka ni ne kamfanoninka ni ne gidajen hayanka ni ne tirelolinka ni ne waye ɗinka ni ne kaza kaf haka zai ta tsararsa annabi ne ya faɗa a cikin hadisi ya ta tsaranta har Allah ta shi kiyama ana maluka ana kan zuka bakin maciji mai kora da sanko bai da daɗin gani dukiyar za a mayar maka ita ta zo ta zama maka bala'i zakka mutane ba sa fitarwa ko mutum ya zo yana neman kuɗi ta hanyar haram tara kuɗi ta hanyar haram wa matsamuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guzziya bil harami fa anna yustajabu la cinka haram shanka haram ka haram ka haram an ciyar da kai da haram kuma ka daga hannu kana Allah ba annabi ya ce ta yaya Allah ya ce ta yaya za a amsa maka za a cikin yanka musamman na wannan lamci akwai wanda attajirai suna turo musu miliyoyin kuɗi su ce a yi mana harkar citta ina buga misali da citta saboda ita ce babbar kasuwa a nan kabancan insha Allah mutum sai ya rinka murna ai ya samu wata guzuma ana turo mai kudin banza idan ya zo yi wani lissafi sai zubar da wata dubu ɗari biyar a banza kurin ya ware ta in yi magana wa mai kuɗi sai ce wala an fasa mu matsala ran kai dare farashi ya karye lissafi ya lalace yaran mu sun yi kaza an samu matsala dubu ɗari biyar a turi ɗaya kawai yana murna da wannan zai je canja mashin ko ya gyara gida ko ya kaza ka tara ka tara ka tara wallahi baka bina bashin rantsuwa duk mutumin da a hanyar kasuwa yayi yi babakere yayi yi rubda ciki ya ci kudin ɗan uwansa ba hanyar halal ba wallahi je ka biya shi a nan duniya za ka iya ci ka tsira amma a lahira ba a shiga aljanna da cikin da ya ci haram kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula bai in ji annabi duk tsokar da ta ginu da haram wuta ce ta fi cancantar ta ne ta ka ci da yawa ko ka ci kaɗan ittaqullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman kuɗin ku Allah ya baka dama kana mu'amala da ɗan kasuwa ko ɗan Najeriya ko ba ɗan Najeriya ba ko da ba musulmi bane wallahi duk wanda ya ci kuɗin wani wanda ba musulmi ba wallahi sai ya biya shi ba inda shari'a ta ce ka ci kuɗin wanda ba musulmi ba ka kana so Allah ya ma albarka kasuwancinka kana so Allah ya ma albarka yayanka kana so Allah ya maka albarka iyalanka kana so Allah ya maka albarka motocinka kana so Allah ya maka albarka kadarorinka gidajenka filayenka kaza dinka kaza dinka kaza dinka kai kokari ka ci halal kar ka ci haram da ka ku kyautata nema Allah ya inganta rayuwarku da halal ba wai da haram ba sannan kuma daga cikin samari matasa ina da kiran ku a irin wannan yanayi da irin wannan wuri da ake ciki ku zama ku ne gaba-gaba na kulawa da addini zinace-zinace sun yawa luwaɗi sun yawa abin da ya fi komai muni komai muni mutum musulmi ya je ya nemi wadda ba musulma ba yana mata yana zina da ita na je wazi wani gari wani malami wani ya zo ya same ni yana cewa malam an yi kunya garin nan ce me faru ta ce wallahi tallahi wani kirista ne ya zo ya same mu ya ja mana kunne yace yaran ku suna zuwa gidajen mu suna mana 'ya'yanmu suna mana zina da su to mu ba ƴaƴan ka ne, kuma mu ba ma zina kaga wannan ba musulmi bane yace wallahi duk yaran da yazo ya kuskura muka kama shi yana zina da ƴar mu ya lalata mana ya koya mata ciki zai gane kuransa zai sha dauri a kurkuku ina Limaminku? ku ina ladanin ku ina malaman ku ina iyayen ku waɗannan mutane suna buƙatar da'awa suna buƙatar a musu kyakkyawan mu'amala su gani su yi sha'awa mu kullum musulmi so muke mu ƙaru yawan mu ya ƙaru mu shigar da wanda ba mu ba cikin addinin amma mutum musulmi yazo yana ɗaukar hijabi yana sawa wacce ba musulma ba yana shigar da ita gidansu yana lalata da ita ko ya tafi da ita wani wuri ya mai da ita matarsa saboda kurin tana cikin talauci shi is desperate tana bukatar taimako baka da aiki mazinaci baka tsoron Allah wallahi sai an yi da yarka man zana zuniya bihi walau bi khifari darihi wannan wulakancin da samarin matasa musulmi suke mana ya isa haka ba daidai bane zina da da wanda take musulma da wanda ba musulma ba duk zina ne amma muni ya isa bata musulunci ya isa haka ya kamata samari ku ji tsoron Allah ku yi kokari ku kiyaye haka ya kamata mu zamanto masu ainihin wato amana masu gaskiya masu taimakon addininmu idan kun kula da wannan jawabin da na yi gaba ɗaya a dunkule sunansa gyara kayanka ba yana nufin sauke mu raba ba. idan kuka inganta rayuwar samarin ku matasa suka yi ilimi wallahi za su samu ɗaukaka da matsayi yanzu akwai ɗan garin nan yana nan a garin nan yana wurin nan kuma yana taimakon garin nan kuma an san shi ya samu babban matsayi a ƙasar nan amma labarin da ya zo mana da aka zo a ɓangaren su cewa aka yi a zo a yi jarrabawa a gwada karatu a kan ɓangaren da ake neman ma'aikacin duk najeriya aka haɗu aka zauna ya zauna ya rubuta jarraba ya fi kowa ci aka ce a zo maganar kwamfuta ya zauna ya taba kwamfutar ya cinye a zo magana experience na aiki ya zo ya zauna ya cinye a zo magana kaza duk inda za a kama a sa ya faɗi duk ya cinye saboda ilimi saboda kwakwalwa ya zo ya samu wannan matsayi da shi yana amfanuwa yana amfanar da yayansa yana amfanar da iyali yana amfanar da mutanen gari yana amfanar da matasa har da ba musulmi ba ma duk suna amfanuwa ne yanzu don allah karatu bai yi amfani ba kai kawai sai ka zauna a barka a gindin bishiya ba ka da aiki sai koran tsoro papapapapapap karatu ikra ikra sai gayu da kwalliya da wani ado an kafa abin tara gashi an fita an sa wani wando in yan neman ina yan mata suke za ta banza ba yi komai ba aljihu wandanka wajen guda ashirin da biyar ma ko kobo a ciki ɗan ƙaramin abu ya gagare ka kana ganin ubanka ya tsufa ya furfura ya gaji ciwo zai kashe shi kai kuma talauci zai kashe ka ubanka ya taimake ka tun kana cikin cikin mahaifiyarka ya taimake ka ya taimaki yayanka ya taimaki yayarka ya aurar da ita ya aurar da kanwarka ya aurar da kaza ya yi wa yayanka aure ya yi wa kaza kaza yanzu tsufa ya kama shi shekaru ya kama shi larura ya kama shi ka zo ka zama mai liability kana zaune a kofar gida ba iya yin komai ba ilimi ba karatu ba iya taimakon ubanka da komai kana jiran a dafa a diba a baka wallahi sallahi baka zama saurayin kwarai ba saurayin kwarai shine wanda yake zuciya ya ce wa babana ka daina zuwa gona ka haƙura zuwa kasuwa na ka zauna zan gyara maka gida zan ciyar da kai zan shayar da kai zan matsara amma saurayi zo ya zauna ga mahaifinka kana ganin furfura ta lullube shi ba ka iya taimakonsa sai dai ku zo ku zauna ku kwana ku tashi da larura kuɗi ta same ka zo kana so sa masa kai wallahi baba ana cikin wani yanayi banzan bazara da yana da faskare ma da ya kamata ya zabga maka wallahi kana ina in nan garin ya kuntace babu haɗa kayanka ka fita tafi kano tafi lagos tafi fatakwal tafi akure tafi inugu tafi tafi tafi ka je ka nema waye ya ce sai ka zauna a nan ne za ka samu kuɗi yaushe za ka zo ka ɗauki kaskanci ina ganin mahaifina ba na iya taimaka masa an kai shi asibiti ba zan iya biya mai kuɗin magani ba yi amfanin samartakanka yarinya ka kanwaka budurwa ta zama ta kai aure an kawo kayan aure an kawo kudin aure babu kudin gado babu kudin katifa babu kudin kayan kicin babu babu babu ga samari gandan gandan maciya dawa madaka masara amma babu kuri a jiwonsu harka yadda ka ɗauki gaskanci maza maza maza ka farga ina maka gargaɗi abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh